السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واهل العقدة من لساني يفقه قولي بهك السلام عليكم ورحمة الله barkanmu da wannan maraice na laraba biyu ga watan juma da saniya a shekara ta 1438 hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da ɗaya ga watan uku a shekara ta 2017 miladiya a wannan makaranta tamu mai albarka ta karatun littafin riyadu salihin a masallacin abdurrahman ibn auf da ke kofar wambai a garin kano yau muna darasi na ɗari da sha bakwai daidai cikin jerin gwanin darussan da kyamara sunna tv ta ɗauke mu makon da ya gabata mun tike da ƙarshen babu fadli juma'a juma'ati wa wujubuha wa lightisalu laha wanda shine babi na ashirin da na talatin da ɗaya za mu tashi farkon babi na talatin da biyu mala ce babu su sujudi shukri babin da yake bayani akan mustahabbanci ko an so sujudu shukuri yin sujada don godiya ga Allah inda husuli ni'matin zahira a yayin aukuwar wata ni'ima ta zahiri a indifa'i baliyatin zahira ko a yayin ijewar wata musiba wacce ita kuma take a zahiri ma'ana ko abin alheri ya same ka ko kuma wani sharri ka kubuta daga shi to ana so ka yi godiya ga Allah ta hanyar yin sujada wannan sujada ita ake kira da sujudu shukuri sujadar godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala tare da cewa sujada ce baya ɗaya kwallon kwal amma bisa ga zance mafi inganci babu sharaɗin cewa sai mutum yana da alwala zai yi ta babu sharaɗin cewa sai mutum ya kalli alƙibla an gane ko kuma kwaya ɗaya ce kuma babu sharaɗin yin kabbara a cikinta ballantana batun yin wani zikiri a cikinta ballantana kuma yin sallama in an gama ta kaga kenan ɗari bisa ɗari ta saba da sujadodin da ake yi a sallah to amma akwai malaman da suke ganin tun tunda sujada ce wani aiki ne daga cikin ayyukan sallah to dole sai an cika sharuɗɗan sallah tsarki alwala kallon alƙibla kabbarai faduwa sujadar da kabbarar dagowa da kuma yin sallama bayan an ida ta to amma dai yadda ta zo a cikin hadisai duk babu irin waɗannan sharuɗa wallahu ta'ala a'lam zance mafi inganci shine ba sai an kiyaye su ba ita wannan sujada a madadin abubuwan da mutanen jahiliya suka saba yi ne na in abun farin ciki ya same su su yi wani abun na sabawa shari'a kamar misali a kasar hausa idan abu ya same ka na farin ciki sai a ce sai da ya zuba ruwa a ƙasa ya sha domin lokacin da bahaushe yake cikin maguzancinsa idan abin farin ciki ya same shi to abin da yake sai ya zuba ruwa a ko ina ne wajen sawa'an wajen mai tsafta ne mara tsafta ne ko ma ina ne sai ya faɗi kuma ya durƙusa sai ya sha ruwa to wai bukata ta biya buri ya cika an burge an gwangwaje an gane ko to a madadin wannan a shari'ar musulunci idan abun farin ciki ya same ka sai ka faɗi kai wa Allah sujada babu batun ka sha ruwa a ƙasa shan ruwa a ƙasa cutuwa ce domin zaka iya shan dauda zaka iya shan najasa zaka iya shan abin da zai cutar da kai amma sujada ga Allah subhanahu wataala godiya ce ga wanda ya maka nima wanda kuma hakan zai jawo ya maka ƙari hadisi mai lamba ta dubu ɗaya da ɗari ɗaya da saba'in da ɗaya an sa'ad bin abi waqqas radiyallahu anhu an karbo daga sa'adu dan abi waqqas Allah ya kara masa yadda qala yace kharajna ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam mun fita tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam min makka daga makka nuridu madina mun nufi garin madina falamma kunna qariban yayin da muka zamo kusa min azwara daga azwara azwara kofa ce daga cikin kofofin da ake shiga madina da ka doso madina daga makka za ka hango ta kamar ka ce kofar na'ibawa ko in ka shigo kano ta Zariya, da ka doso sai ka ganta welcome to kano to haka nan ita ma wannan kofar take mala yace faniyatun bil juhufa alaiha tariqu bainal makka wal madina an gane ko wata kofa ce tsakanin duwatsu biyu wacce take kan titin makka zuwa madina ita ce azwara to sadu dan abi wa kaza ce sai da muka kusa da azwara kofar shiga madina in an taho daga makka thumma rafa'a yadayhi sai manzo Allah ya daga hannuwansa guda biyu fada Allah sa'a ya roki Allah ya yi addu'a na dan wani lokaci baka cewa sa'a awa daya domin awa daya an fara lissafa ta ne bayan da aka samu agogo agogo shi ya ba da sakan 60 minti daya minti 60 kuma awa daya to a zamanin manzo Allah babu agogo amma dai akan ce sa'a ana nufin wani yanki na lokaci ba wai dole mai minti 60 awa ɗaya ba kamar tashin alkiyama baki ɗayanta Allah ya kira ta da sa'a amma ba ana nufin minti 60 awa ɗaya ba wa yawma taqumu as-sa'atu yuqsimu al-mujrimuna ma labisu ghayra sa'a ranar da alkiyama za ta tashi kafirai za su rantse a gaban Allah ai ba su zauna a duniya ba sama da lokacin awa ɗaya ko sama da lokaci makamancin na awa ɗaya ko lokaci dai wanda bai da yawa qala kam labistum fil ardi adada sinin qalu labisna yawman aw ba'da yawmin fas'al adin za a tambaye su kwana nawa kuka yi a duniya ku kafirai sai su ce labisna yawman kai wuni ɗaya muka yi aw ba'da yawmin kai koma wani yanki na wuni ba mu kai wuni ba fas'alil adina ubangiji yace ku tambayi dai masu lissafi a cikin ku za su gaya muku to dai a ƙarshe Allah ce illa bistum illa qalilan law annakum kuntum ta'lamun ku sani ma dai ma me za a lissafo muku zaman da kuka yi a duniya bai taka kara ya karya ba in an hada da zaman da za ku yi a lahira da a ce kun sani bai kamata ku bata wancan lokacin ba a madadin ku zo ku yi rashin wannan da gwanda ku fifita gujewa son zuciya a wannan ɗan ƙanƙanin don ku je ku samu abin da zuciyarku take so a wancan mai yawa to da ka dai sa'adu dan abiyo waqas ce manzo Allah ya daga hannu ya addu'a sa'atan na wani dan lokaci thumma kharra sajidan sannan sai ya faɗi kasa ya sujada fa makasa tawilan ya daɗe kuma a cikin sujada da haka sujudu shukuri in an yi ta ana son me a daɗe a cikinta. to kun ga a nan sa'adu dan abiyo waqas ya ce annabi ya yi kabbara da zai yi kawai ya ce sun makarra sajidan sai ya faɗi ya sujada bai ce ba sun makabbara fakarra sajidan a'a sun makama sannan sai annabi ya ɗago to a nan ma bai ce ba sun makabbara farafa'a ya yi kabbara ya ɗago a sai ce sannan sai ya ɗago farafa'a ya daihi ya sake ɗaga hannuwansa guda biyu fada Allah sa'atan ya sake roƙon Allah na wani ɗan lokaci sun makarra sajidan sannan ya sake faɗuwa ya sujada fa makasa tsawilan ya dade a cikin sujada, thumma rafa thumma qama sannan ya taso fa rafa yadayhi sa'a ya sake daga hannunsa ya addu'a ya addu'a ta wani lokaci thumma karra sajidan sannan ya sake faduwa ya sujada to anan kowace sujada daga cikin ukun nan da yayi kowace zaman kanta take ba ta da alaka da 'yan uwata dan kada wani ya dauka cewa sujudu shukuru uku ake yi kwaya ɗaya ce annabi addu'a yake yi duk abin da ya roƙa sai Allah ya ce an bashi sai ya faɗi ya gode masa sai ya sake ɗaga hannu ya sake wata addu'ar sai a sake cewa an bashi sai ya sake faɗuwa ya sujada ta wannan addu'ar ta biyu sai ya sake ɗaga hannu ya sujada addu'a ta uku a sake cewa an bashi sai ya sake sujada ta uku kowace sujada zaman kanta take yi da haka sujudu shukuri kwaya ɗaya ce tak sai dai in abu ya maimaito ana iya maimaita ta yanzu ka samu wani abu sai kai sujudu shukuri kana dagowa aka sake ce ma an ƙara ma sai ka sake yi ko ba haka ba a ce yanzu nan an biya ma kujeran maka sai ka sujudu shukuri ko dan kasuwa ne kana dagowa sai aka ce kuma an biya ma bashin nan kana sake dagowa aka ce to rumfan nan ta kasuwa an mallaka ma sai ka sake amma kowace zaman kanta take yi ko fa'alahu salasan manzo Allah ya haka sau uku wa qala yace inni sa'altu rabbi ni na roki ubangiji na ne bayan ya gama yin sujada sai zai yi bayanin abin da ya jawo yayi sujadar yace inni sa'altu rabbi ni na roki ubangiji na ne wa shafa'atu li ummati ko wa shafa'atu li ummati na nemi ceton al'ummata a wajensa fatani sai ya bani sulusa ummati ɗaya bisa ukun al'ummata za su shiga aljanna bisa uku na waɗanda za su shiga aljanna duk al'ummar manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam ma'ana mun fi kowa samun kujeru a aljanna tare da cewa akwai al'ummomi da suka gabace mu akwai annaba da suka gabace mu amma idan da za a zo a yi zube ban ta cikin waɗanda za su shiga aljanna al'umar wani annabi suka fi yawa al'umar annabi muhammad suka fi yawa idan misali mu ce waɗanda za su shiga aljanna mutum ɗari tara ne to kujerar ɗari ukun farko duk mu ce da haka manzo Allah ce sai aka bani ɗaya bisa ukun al'umma ta su ne yan aljanna ma'ana wanda za su shiga aljanna in Allah ne baki ɗaya ɗaya bisa ukun su na al'umma ta ne yace fa kharartu sajidan li rabbi shukran da haka sai na faɗi ina yi sujada ga ubangiji na dan godiya ثم رفعت رأسي sannan na sake dago kaina فسألت ربي لأمتي na sake roƙon ubangiji na dan ta. ka gane ba wai ya roki ubangijinsa a bashi kaza a bashi kaza a bashi kaza nasa ba manzo Allah kullun damuwarsa al'ummarsa to wannan da wannan ake gane shugaba na kwarai ciwon al'ummarsa shi yasa manzo Allah ya ce khairun nasi anfa'uhum linnas wanda ya fi yi wa mutane amfani shi ya fi kowa alheri a cikin mutane kuma da wannan ake samun shugabanci annabawa kullun damuwarsu ba kansu da 'ya'yansu da matansu ba a'a al'ummarsu al'ummarsu ummati ummati kaga bambanci tsakanin annabawa da shugabanninmu na ƙarshen zamani kullum shi ‘ya'yansa matarsa ramin kura sai ‘ya'yanta shi matansa ‘ya'yansa akan abin da naku ne baki ɗaya amma ya handame ya ba bakere ya cinye shi da matarsa da ‘ya'yansa su kwashe dukiyar da da su da ‘ya'yansu har su kare duniya ba za su iya cinye ta ba alhalin dukiyar ta ‘ya'yan mutane ce ta al'umma ce baki daya kuma ko in kula wai an mun kausa ko a jikinsu ba sa ji wa hasibu alla takuna fitna fa amu wa sammu thumma taba Allahu alaihim thumma amu wa sammu kathirun min suna ganin kamar sun ci bulus ba wani motsi wallahi summa tallahi akwai motsi wala tahsabanna Allah ghafilan amma ya amalu zalimun innama yu'akhiruhum liyawmin tashkhasu fihi al-absar kada ku taba tsammanin Allah yayi buris ne da azzalimai ko bai san su ba ko sun gagare shi ne a'a yo inda gaske ne suna ganin sun gagara Allah ya aka waɗansu shugabanni suke tayar musu da hankali ya kai idan shugaban da baya cin hanci da rashawa ya hau suke firgita su tsorata dan adam ma irin su bincike irin na duniya to ballantana kuma binciken lahira wanda za a yi shi da kumfa ya kunu a nan kan a bincike ka sai an je EFCC sai ta yi nata sai an je kotu kana da dama ka ɗaga ƙara a can baka isa ka ɗaga ka isa ma kai magana ɗaga ƙara a kai ta ina ai kotun Allah ba a ɗaga ƙara ba a afil wallahu ya hukumu lamu a ƙibali hukumihi ubangiji shi ke hukuncin da ba a afil ba wanda ya isa kuma ya biyo ta baya ya ce a'a mu muna da ta cewa mu za mu ɗaukaka ƙara ai kotun ma da ta shari'a ba ta da hurumi ba wanda ya isa wannan a kotun Allah da haka mutum yana da rabo yana da eh, ganewa sai ya gane tun a duniya duniyar kwana nawa ce me kuda bare rumansa to da haka addu'ar annabawa kullun da damuwarsu shine damuwar al'umma kai ma ka zama irin haka kullun damuwar ka damuwar al'umma ba damuwar kai kai kaɗai ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce sannan na sake daga hannuna ko na daga kaina na roki ubangiji na dai dan al'umma ta fatani sulusa ummati sai sake ƙara min ɗaya bisa uku na yan aljanna yanzu mun zama tusad sad na wanda za su shiga aljanna biyu bisa uku sulusaini idan misali mu ce mutum ɗari tara ne za su shiga aljanna to ɗari shida duk daga cikin mu za a shiga sauran al'umma ne za a ɗan yayyaga musu cikin ɗari uku al'umma annabi ibrahim a ɗan ba su kujeru na musa a ɗan ba su kujeru na nuhu na isa da a ɗan sassan musu amma mu ne uwa uba Allah ka sa mu ciki da rahmarsa to da ka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce na sake roƙon ubangiji sai ya sake bani ɗaya bisa uku kuma ƙari akan wancan fa karartu sajidan li rabbi shukra shine na faɗi nayi sujada ga ubangiji na dan godiya sannan na sake sa'altu rabbi li ummati na sake sake ubangiji na dai dan al'umata fa فأعطاني الثلث akhirah sai ya bani ukun ƙarshen ma mana mu ne za mu cinye kujeru a cikin aljanna kakaf abinda ake nufi da wannan shine idan aka duba waɗanda za su shiga aljanna na sauran al'umma kawai 'yan rakiya ne amma jigon da gagara matafiyar mu ne domin wani annabin zai zo fa shi kadai ba wanda ya imani da shi da aka ba wanda zai shiga aljanna al'ummarsa manzo Allah ya ce wa nabiyyun wa ma'ahu rajulani wa nabiyyun wa ma'ahu rajul wa nabiyyun ahad haka za a yi ta wucewa a gaban ubangiji a ranar tashin alkiyama kamar ana fareti wani annabin kaga daga shi sai mutum daya wani annabin da shi da mutum biyu kadai za su wuce a gaban Allah wani annabin da shi da mutum uku kai wani annabin shi kadai zai wuce ta gaban Allah ba wanda ya imani tare da shi Nuhu duk tsawon lokacin da ya ɗauka na wa'azi Ubangiji ya ce wa ma amana ma'ahu illa qalil ba wanda suka yi imani da annabi nuhu sai yan kaɗan wasu malaman tafsiri suka ce mutum bakwai a shekara ɗari tara da hamsin yayi yana wa'azi mutum bakwai suka yi imani to waɗannan har an su aka san wani masu yan shiga aljanna dan kujera bakwai ko kaga ba ta da yawa wasu su ce mutum saba'in suka yi imani da shi to koma saba'in din ne wasu ce ɗari bakwai to koma ɗari bakwai ne mu yanzu ba sai ka ce malala gashin tinkiya ba da haka mu za mu fi kowa yawa a cikin aljanna Allah ka samu ciki da rahamarka fa qarartu sajidan li rabbi sai na faɗi ne sujada ta godiya ga ubangiji na subhanahu wataala to da haka malamai suka ce wannan hadisin shi ke nuna cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cetonsa ya game dukkanin al'umma sa baki da ana nufin ummatu da'awa a ummatul ijaba ba ummatud da'awa ba domin al'umma iri biyu ne akwai al'ummar da aka turo annabi ya zo ya musu wa'azi wannan dukkansu da wanda suka yi imani da wanda ba su yi imani ba duk sunansu al'ummarsa inna arsalna nuhan ila qaumihi an anzir qaumaka min qabli an ya'tihum azabun alim wa ila adin akhahum huda to kowane annabi an tura shi zuwa ga mutanansa mutanansa mutanansa to amma waɗanda suka amsa masa to waɗannan kuma su ne ummatul ijaba waɗanda suka amsa mai in za a shiga aljanna waɗannan su za su shiga amma sauran wa'ancan ban da su to da haka al'ummar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ana nufin waɗanda suka amsa masa sakonsa suka bi shi kamar yadda ya ce to waɗannan cetonsa zai game su baki ɗaya an gane ko shine fallazina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu wattaba'un nural ladzi unzila ma'ahu ulaika humul muflihun wannan hadisi imamu abu dawud ya rawaito shi sai dai malamai suka ce wa isnaduhu shadidud da'fi sanadin hadisin yana da matukar rauni kwarai da gaske Sheikh Muhammad Nasiruddin Albani ya ce hadisi ne da'ifi a cikin littafin Irwaul Galil bi takhrij ahadith manari sabil hadisi mai lamba ta 467 haka nan a cikin silsilatul ahadith da'ifa a cikin hadisi mai lamba ta 3229 duk ya ce wannan hadisi hadisi ne ba'ifi abin nufi dai sujudu shukuri ta zo amma hadisin da shi imamun nawawi ya kafa hujja da shi a cikin littafin riyadu salihina a matsayin hadisin da zai zama jigo a sujudu shukuri hadisi ne mai rauni to shin akwai wani hadisin da ya tabbata banda wannan akwai su da yawa hadisin ka'abu dan malik an gane ko wanda muttafaqun alaihi ne in ba kuma ba mun karanta shi tun a farkon karatu shekaru biyar baya da suka wuce a cikin sa akwai sujudu shukuri da haka wannan hadisi ko da ya rauni amma dai sujudu shukuri tana da hadisai da suke ingantattu, tabbatattu daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan shine karshen babi babi na 33 babun fadlu qiyamil layl babin da yake bayani akan falalar tsayuwar dare idan aka ce tsayuwar dare ana nufin sallah cikin dare sallah cikin dare kuma yana farawa tun daga bayan sallar isha ana cewa assalamu alaikum daga sallar isha har alfijir ya keto duk lokacin da kai sallah anan sunanta sallar dare sunanta qiyamul laili. sawa'an a farkon dare ko a tsakiyarsa ko a ƙarshe an kira sallar dare da suna qiyam tsayuwa saboda ana son yawaita tsayuwa a sallar dare ana so ka ta yi tsawo a sallar dare shi yasa ma gabaki ɗayanta ake kiranta da suna qiyam tsayuwa domin tsayuwar ita ta lada cikin sallolin dare kuma ba tsayuwa kawai ba tsayuwa da karatu in kana da doguwar tilawa ka yi in baka da doguwar tilawa ko aya ɗaya kai ta maimaitawa har lokaci ya tsawo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wani lokaci ya karatu mai tsawo wani lokaci ya dau aya ɗaya kadai ya ta maimaitawa dan ya nuna mana in muna da tilawa mai yawa mi in ba mu da tilawa mai yawa ɗaya aya ɗaya ma ta isa kiyamul laili da ita domin shedan zai iya zuwa ya dan kwafar da kai ya ce yo kai in ka tashi ma me zaka karanta haddata ka da bata wuce kulakuzai ba to da kulakuzan ma ana kiyamul laili da haka manzo Allah ya ce da sahabbansa yanzu ɗayan ku zai gagara ya tashi ya kiyamul laili tsayuwar dare da ɗaya bisa ukun qur'ani suka ce kai ya ma'aikin Allah ɗaya bisa ukun qur'ani ai da yawa izo 20 fa sai ce ba haka nake nufi ba da ɗayan ku zai tashi da daddare ya karanta kulhuwallahu huwallahu kadai ladan da za a bashi na ya karanta izu 20 ne domin kul huwallahu ahad ta'dilu thuluthal qur'an kul huwallahu ahad ga wanda ya karanta ta cikin dare ladansa daidai da wanda ya karanta izu 20 to amma sau da dama mutane sai su shagala su kasa tashi saboda rudin shedan da kuma dadin bacci قال الله تعالى Allah madaukakin sarki yace wa minal layli daga dare ko daga wani yanki na dare fatahajjad bihi nafilatan laka fatahajjad ka nisanci bacci domin lafazin at-tahajjud bi ma'ana tarkul hujudi an gane ko al-hujud shine bacci at-tahajjud tarkul hujud bi ma'ana tarkul naw kamar yadda larabawa sukan ce at-ta'assum at-ta'assum shine barin sako daga al-ismu al-ismu sako at-ta'sim barin sabo nisanta sako an gane ko la yasma'una fiha lagawan wala ta'sima da haka at-tahajjud suka ce tarkul hujud shine barin bacci wa min al a wani yanki na dare fatahajjad bihi nafilatan laka fatahajjad ka bar bacci bihi a cikin sa to wannan shine asalin kalmar at-tahajjud din to amma galibi tahajjud idan mutum ya bar shi wanda shine bacci yakan yi me ibada ne a madadinsa to wannan sai yasa hatta ibadar kanta sai ake kiranta da suna tahajjud amma asali at-tahajjud shine as-sahar kora dare kin yin bacci cikin dare da haka Allah ya ce da annabinsa ka bar bacci cikin dare abin nufi a madadin bacci ka zo ka yi sallah amma barin baccin shine tahajjud sallar kuma abu ne daban to yau da gobe sai ya zama idan aka ce tahajjud ma kawai sai mutum ya ɗauka shine yin sallah da daddare amma asali tahajjud a larabci shine barin yin bacci cikin dare to amma kamar yadda na faɗa mana shi barin bacci cikin dare ba duk wanda ya babbarci cikin dare bane ba kuma yake aikin alheri wani zai bar barci cikin dare amma shari zai tafi aikatawa wani zai barci cikin dare amma ya tafi sata ya tafi ketara katangan mutane dawo fataken dare da rana suke bacci wani zai bar bacci cikin dare amma ana can ana wani mitin na kulla wata kitumurmura ta shari wani zai bar bacci cikin dare amma hira yake da masoyiyarsa prequel ake yi duk wannan yana faruwa kaga kowa ya yi tahajjudi amma wane ne tahajjudinsa mai lada wanda ya sallah an gane ko da ka wa minan laili a wani yanki na dare fa hajjat ka tashi ka bar bacci ka yi sallah bihi a cikinsa nafilatan a matsayin nafila laka a gare ka asa an yaba asaka rabbuka maqaman mahmuda Imam muqatil ibn hayyan yace nafilatan laka ai karamatan laka kai hakan dan ka ka kara samun girma da daraja a wajen Allah domin nafilar manzo Allah malamai suka ce tana da bambanci da nafilar mu mu nafilfilin mu amfanin su a wajen mu shine su cike mana gurbin farilla kamar yadda annabi ya faɗa hadisi ranar lahira farkon abin da za a fara wa bawa bincike a kai shine sallolin farilla in ba su cika ba sai a ɗauko nafilfilin su a a cika to amma shi annabi farillar sa cikakkiya ce to nafilan me zai da ita ƙara masa girma take a wajen Allah shi yasa imamu maqatil ce nafilatan laka ai karamatan laka ita nafilar kara maka daraja za ta yi a wajen Allah ba wai cika farillar ka za a yi da ita ba domin kai farillar ka ta cika ba kamar sauran mutane ba wanda nafilfilin su amfanin su gare su shine su cike musu guraben da aka samu cikas ko na kasu na farillan su asa ayyaba asaka rabbuka maqaman mahmuda tabbas ya kusata ubangijinka ya tashe ka a matsayi mahmudan abin yabo ibn jarir ya ce mafi yawan malamai sun tafi akan cewa wannan shine maqamul ladhi yaqumu muhammadun yawmal qiyamati li shafa'atin nas matsayin da banza Allah zai hau a ranar lahira dan ya ceci mutane baki ɗayan su lokacin da duk mutanen duniya za su shiga cikin halin kakanikai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce a ranar lahira Allah zai kusanto da rana daidai da kan mutane tazarar ba tafi tsinken kwalli da ake sa kwalli da shi ba da haka ta kwakwalan mutane za su rinka tafarfasa kamar tukunya ta ɗauko tafasa mutane za su yi gumi wani guminsa ya shashi iya ƙwaurinsa wani guminsa iya ƙugunsa wani guminsa iya kirjinsa wani guminsa ma ya shanye shi baki ɗaya gwargwadon zunubin ka gwargwadon guminka da haka manzo Allah ya ce a wannan lokaci duk mutane za su haɗa baki kan cewa ba mu ga ta zama ba mu tafi neman ceton Allah sai a faro kan annabawa a je wajen annabi adam ya ce ba zai iya ba a je wajen ibrahim ya nuhu ya ce ba zai iya ba a zo ibrahim ya ce ba zai iya ba a zo wajen musa isa duk su ce ba za su iya ba sai a zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce ana laha ana laha wannan dama ni kadai Allah ya ba ni kadai Allah ya ba da haka manzo Allah ya ce sai ya gaya wa mutane Allah ya yi fushin da bai taba yin irinsa ba tun da ya halicci duniya da aka ba mu iya sa sai mai isa da matsayi ba kowa bai isa yanzu ya tunkara Allah ya magana ya saurare shi yace to da haka ni zan je gaban ubangiji gaban zati in yi sujada zikirin da zan yi a wannan lokaci a wannan sujadar ni kai na yanzu ban san shi ba sai na yi sujadar za a kimsa min shi in yi wa Allah kirari a cikin sujada ubangiji ya kyale ni in dade ina masa kirari gwargwadon yadda ya ga dama to san can sai a ce da ni irfa ra'asaka wasal tu'ta washfa shaffa daga kanka ya Muhammad roki duk abin da kake so za a baka nemi ceto za a baka sai ce ya ubangiji abin da nake so a saurari bayi ai musu hisabi kowa ya san matsayinsa ma'ana ceton annabi sallallahu alaihi wasallama ba cuwa-cuwa ba ce ba ba wai ceto bane ne ce a'a su da wana da suka yi iskancin su a duniya a daga musu kafa ba irin wannan bane wannan ceton yan duniya ke abin da kawai yake bukata a yi adalci a zo a yi hisabi dan wuta ya san inda zai tafi dan aljanna kuma ya san inda zai tafi to shine sai Allah ya ce da mala'iku ku kawo ma'auni za mu yi awo wa nada'u al-mawazin al li yawm alqiyamati fala tuzlamu nafsun shay'a wa in kana mithqala habatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية وقال تعالى كنسر كيتي تتجافى جنوبهم عن المضاجع gangar jikinsu أو ɗaukakuwa anil madaji إذا makwantai lafazin لفظ جنوب ne na جنب جنب شيني ɓangaren jikin ɗan adam an gane ko wasu malamai suka ce jikin baki ɗaya shi ake kira da jamb jam'insa shine junub bi ma'ana ajsaduhum junubuhum bi ma'ana ajsaduhum kenan to da ka gangar jikin bayan Allah na kwarai ta tajafa ai tafi'u tana ɗaukakuwa tana ɗagawa tana tashi anil madaji'i daga makwantai lafazin madaji jam'i ne na madaja ala wazani maf'al ismu makan ai makanul ittija'i wajen kwanciya ittaja'a ya kwanta matsaja'a makwancin shi kansa an gane ko madaji makwantai jam'i alawzini mafa'il sigatu muntahal jumu da tatajafa junubuhum anil madaji bayan Allah na kwarai a rayuwarsu ta duniya jikinsu yana ɗagawa daga makwancinsu don su je su bautawa Allah su yi sallar dare yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة عين جزاء بما كانوا يعملون وقال تعالى مدوكتين سركيتي كانوا قليلا من الليل ما يهجعون كانوا سنكسنتي قليلا dan kaɗan ne minan laili na yankin dare ma ya haja'una wanda suke bacci a cikinsa mana bayan Allah na kwarai annabawa da sahabbansu da wanda suka biye musu da kyautatawa ba sa kwantawa tun daga farkon dare har karshen sa lallai a wani yanki na dare sai sun tashi sun yi ibada da ka kanu sun kasance kalilan wani ɗan yanki kaɗan ne minan laili na dare ma ya una wanda suke bacci a ciki Tun da Allah ce kumin laila illa kalilan nisbahu aw inqus minhu qalila wannan a tafsirin wasu daga cikin malamai wanda ba Abdullahi dan Abbas ba Abdullahi dan Abbas yace abinda ayat take nufi kanu qalilan min al-layl ma yaj'una kanu sun kasance qalilan dan kadan ne minan al na darare ma ya yaj'una wanda suke bacci a cikin sa mana idan ka ɗauka a shekara akwai dare ɗari uku da sittin to mutanen ƙwarai cikin dare ɗari uku da sittin dararen da ba su yi sallar tahajjudi a ciki ba ‘yan kaɗan ne kowane dare sai sun yi tahajjudi a cikinsa to wanne ne ɗan kaɗan ɗin aka tambayi abdullahi ɗan abbas ya ce in mata ne kamar daren da suke haila ba sa sallar dare a cikinsa in maza ne kamar daren da suke rashin lafiya ko suka gaji domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk da shine shugaban bayin Allah wanda suka fi kowa bautar Allah za mu ji cikin hadisai na Aisha tana faɗa a wasu dararen bacci yakan ka da shi bai yi sallah ba amma in gari ya waye sai ya ramata wani lokaci idan bai da lafiya baya sallar dare da daddare sai gari ya waye sai ya ramata lokacin walha wani lokaci idan gajiya ta yi gajiya ba zai samu damar ya bacci ya yi sallar darba da daddare sai ya bari sai gari ya waye da hantsi sai ya rama sallallahu alaihi wasallam to kaga wannan shine ma'anar dare kaɗan ne cikin darare wanda bayan Allah na kware ba su yi sallah a cikinsa ba cikin dararen shekaru kowanne daga cikin tafsirin guda biyu dai yana da mashiga abinda ake nufi dai lallai mu zama muna da wani asamin na sallolin dare a cikin dare cikin rayuwarmu hadisi mai lamba ta 1172 wa ana Aisha ta radiyallahu anha qalat daga nana Aisha uwar mina Allah ya kara mata yadda ta ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance idza salla idan zai yi sallah kama yakan yi doguwar tsayuwa hatta tafaffara rijlahu har sai da ta kai kafafuwansa guda biyu suna tsatsagewa bayan sun yi ruwa an gane ko mana tsayuwar da yake yi cikin sallar dare ita ta sa har kafafuwansa suke kumbura bayan sun kumbura har su ja ruwa bayan sun ja ruwa har su rinka fashewa amma tare da haka bai daina ba sallallahu alaihi wasallam me wannan yake nunawa a sallar dare annabi yana doguwar tsayuwa tsayuwar da har takan kai ya cutu domin shi dan ya cutun ba zai sa gobe ya fasa ba to amma da ni da kai ba a ce mu irin wannan ba saboda in ni ne yanzu na yi sallah kafata ta ta kumbura ta yi ruwa to goben an ɗauran bandeji sai na yi wata uku ban tashi ba amma shi manzo Allah baya tsoron wannan dan sauran gama garin bayan Allah da ba su kai matsayin manzon Allah ba in ibada ta yawa to tana haifar musu da kosawa gajiyawa yanzu kai ne za a shiga azumin ramadana ana ta Allah Allah ya zo amma da ya kai ashirin an ka Allah Allah ai azumin nan ina ma da ya wuce to amma su annaba ba haka bane ba musamman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da ibada take dada tsanani sai santa ma da shauƙin take dada shiga ransa shi yasa yace wa ju'ilat qurratu aini fi sala ni kololuwar inda na fi morewa in ganna ina sallah ma'ana shi manzo Allah in kamar kai yanzu a ce me ka fi so da Allah ka more kowa da irin nasa ko wani yanzu da zaka tambaye shi me ka fi so kai sai shi a bashi kaza da kaza da kaza da kaza irin na sha'awarsa wani kila in talaka ne yana son naman kaza yana son ruwa mai sanyi shi dai ya ji wani ya ji shi a ɗaki mai AC ga katifa madika lotsa kowa da bukatarsa ko wani shi kuma ya ce in ji aljihu na dimus ko ba haka ba da 'ya'yan banki to amma shi manzo Allah me ka fi so me yafi burge ka yace in ji ni ina sallah shine kololuwar jin daɗi na waju ilat qurratu aini fi salah an sanya mun jin daɗi na da morewa ta a cikin sallah da ka shi dan kafasa ta kumbura ta yi ruwa a madadin ya ji sallar ta fita daga ransa sai dai ya ji ta daɗa shiga ransa sallallahu alaihi wasallam da haka malamai suka ce wannan ya nuna idan mutum matsayinsa ya kai irin haka babu laifi dan ya tsananta wa kansa an gane ko duk da shi kansa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai da Allah ya ce masa a'a ya sauƙaƙa amma zabi ya bashi ba ta ya masa ya dina ba ma anzalna alaykal qur'ana litashqa ai ban saukar maka da qur'ani ba dan ka wahala ba ta akai ba dina rarrashi ne to amma za mu ji lokacin da nana Aisha ta ce me yasa zaka rinka matsawa kanka kaza kaza kaza kaza kaza inda a ce qur'ani hana shi da tuni ma ya daina amma sai ce a'a Allah ba hana ne ba kuma Aisha yanzu ba na gode wa ubangiji ba in yi mun kaza yi mun kaza yi mun kaza to ai ba kuma kwanciya ya kamata in yi in yi bacci ba kaga wannan shine sanin Allah na gaske ba sanin Allah na gwari ba da wasu suke da shi aka ce gwari kin san Allah ta ce ga gida ga gida wai saboda ita makociyar masallaci ce ta ji kuma musulmi suna cewa masallaci ɗakin Allah to kaga sanin gwari da yawa daga cikin musulmi a yau suka yi wa Allah domin mutumin da zai daina sallah wai saboda ya san Allah ya kaga sanin yi wa Allah ga manzan Allah da ya fi kowa sanin Allah amma bai daina sallah ba yana kwanciyar ajali yana suma yana farfadowa amma yana as-salata wa ma malakat aymanukum ku yi sallah ku yi sallah to ina ga wanda ya tajalli a yau wanda aka ce sun yi tarbiya ko wai sun yi tarbiya sun ga Allah sun daina sallah ƙarya suke shaiɗan suka gani to shi kuma da mun baya so a yi sallah da aka sai musu wahayi irin nasa shikenan wa inna shayatin la yuhuna ila awliyaihim li yujadilukum shedanu da man sukan yi wa masoyansu wahayin tsiya wahayi na shedana dan su zo su jayya da ku ku musulmi su ce a bar sallah ku ku ce ai sallah su ce a girma ku ce a girmama Allah su su ce a'a kowa ya zama Allah ku ce Allah ɗaya ne su ce a'a shehuwa na ma Allah ne lam yalid wa lam yulad yanzu da Allah wanda ya wannan kace ya san Allah ya san Allah amma sanin gwari ko ba haka ba kuma wannan tsantsar kafuri kenan domin in wannan bai zama kafuri ba to fir'auna ma ba kafuri ba ne in dai wanda zai ce akwai wani Allah bayan Allah na gaskiya shehunnai sun zama Allah to ko shakka babu fir'auna da wannan duk uwa ɗaya uba ɗaya me ya jawo fir'auna kafirci yayi da allanta kai ma kai da awarta ko gare ka ko ga waninka fa hashara fanada fa qala ana rabbukumul a'la fa akadahu Allah nakala al-akhirati wal ula sai Allah ce inna fi zalika la ibratan liman yakhsha Allah ya sa mu gani da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana yin doguwar tsayuwa a sallar dare har ta kai kafarsa tana tsagewa lafazin tafaffara suka ce asalinsa ta tafaffara an gane ko an yi idgamin ta ɗaya cikin fa'un sai ya zama cikin ɗa'un sai ya zama tafaffara a madadin ta tafaffara وما بتاء نبتدي قد يختصر فيه على تاك تبين الإبر كما يد ابن مالك فلا قالت عائشة نائشة يا رسول الله يا مائكين الله أتصنع هذا yanzu ka ke yin haka wa qad ghafara laka ma taqaddama min wa mata ta'akhkhara alhalin Allah ya riga ya gafarta ma zunubin ka na gaba da na baya wanda ya gabata da wanda ma bai zo ba mana in dai sallah ana yi ne don neman gafarar Allah kadai to da manzo Allah bai yi ta ba domin shi an ce an gafarta ba to amma ba haka bane ba ba wai kadai don neman gafara ake ibada ga Allah ba Allah asali ya cancanta a bauta masa ko bai ma komai ba ballantana yayi ma komai an gane ko to ko da bawa bai da zunubin da zai roki Allah ya yafe mai zunubin yo ai kuma Allah yana da haƙƙin ka gode masa akan ni'imar da ya maka ni'imar samar da kai da ya numfashi da ya busa maka yanzu in ya ga dama da bai yi ka ba waye isa ya ce ina kake wa ma ya san ka in yau ya ɗauke ka ya batar da kai waye isa ya bi kadi in ya sha yuzhibukum wa ya'ti bi khalqin jadid wa ma zalika ala Allah bi aziz in ya ga dama kuma ya rufe fuskar ka baka gani ya toshe kunnen ka baka ji wai sai ya bude ma to duk da ya bar maka waɗannan wai har yanzu bai cancanta ka gode masa ba ya bar ka kaci kasha kai fitsari lafiya kai kashi lafiya da ya so ya ma bita da kulle sai ya bari ka ci sakwara sai ya rike ta a cikin ka ya bari sai ka ci abu mai nauyi mai tauri sai ya kulle cikin a haɗa ka da maganin ɗan kano ba ka sha wancan a ce kara da wancan ka sha wancan a ce kara da wancan rana ce ba wata rana Allah ce Allah ne ya rike ka dan ya nuna maka cewa shi ya isa ka kiyayi kanka ka shiga taitayinka to da ka ubangiji subhanahu wataala ko da a ce bawa bai da wani zunubin da zai roki Allah ya yafe masa to tare da haka Allah yana da haƙƙi na a gode masa cikin ni'imomi da yayi da haka na Aisha ita ta ɗauka cewa sallar dare da dukkan ibadoji da ake yi ana yi ne dan Allah ya yafe wa mutum zunubansa an gane ko to da aka tace in kwa dan wannan ne manzo Allah ai bai da bukatar wannan tunda shi tuna Allah ya ce ya yafe masa to amma bari ku ji sai annabi ya fahimtar da ita da mu baki daya faqala sai ce ya aishatu ya aisha afala akunu abdan shakura to yanzu bana kasance bawa mai godiya ga Allah ba mana ko da ban da zunubin da za a ce in nayi sallah an yafe mun shi to ai kuma an mun ni'imomin da kuma ya kamata in yi godiya akan su to bana gode ba kalmar shakur ala wazani fa'ul siga ce ta mubalaga shakara yashkuru shakiran wa shakuran samun bayi cikin bayin Allah wanda suka kai matsayin shakur kadan ne ubangiji ya ce wa qalilun min ibadiya ash-shakur kaɗan ne daga cikin bayina wanda suka kai matsayin shakur manzo Allah yana daga cikin su annabi Dawud alaihi salatu wassalam yana daga ciki domin Allah ya ce i'malu ala Dawud shukra wa qalilun min ibadiyash shakur ya ku iyalan Dawud ana nufin shi kansa i'malu shukra ku yi godiya ga Allah bisa ga ni'imomin da ya muku wa qalilun min ibadiyash shakur kuma kaɗan ne cikin bayina wanda suka kai matsayin ash-shakur da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce afala akuna abdan shakuran shin yanzu bana kasance bawa mai godiya ga Allah ba muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito wannan hadisi mahalli shahid tsawon sallar dare har ta kai kafar manzo Allah tana kumbura to kai ka tsawaita ko da taka kafar ba za ta kai ta kumbura ba domin ba a ce kai ta kan sai ta kumbura ba dan kar ka yi ka gudu ko ba haka ba kar ka yi daga rana ɗaya in ka abin ya washe ka kuma ba za ka sake ba ba a san haka da haka manzo Allah ya ce alaikum minal a'mali bima tutiquna na hore ku da ayyuka waɗanda za ku iya ɗaukan su za ku iya jure musu fa wallahi la yamallu Allahu hatta tamallu na rantse da Allah Allah ba zai gaji da ba ku lada ba sai dai ku ku gaji da yi masa ibada amma shi Allah bayarwa yake baya yankewa a fa an ghayra majzub malai cewa anil mughira bin shu'ba nahwahu an rawaito bukatan kwacin irin wannan hadisi na na Aisha daga mughira dan shu'ba Allah ya kara masa yadda hadisi mai lamba ta dubu ɗaya da ɗari ɗaya da saba'in da uku wa an aliyin radiyallahu an an karɓo daga sayyidina ali allah ya ƙara masa yadda annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallama taraqahu wa fatimata laylan ko laylatan manzon allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗo musu cikin dare shi da na a wani dare an gane malamai suka ce wannan yana nuna yana da matukar kyau iyaye in sun aurar da 'ya'yansu mata su rinka kai musu ziyara kuma ziyarar ba zata kawai katsan wata rana da matar da yakka da mijinta kawai su ji kayi sallama a gidansu wannan ziyarar ziyarar rangadi ce ziyarar duba aiki ne kaga shin tana yin abin da ya dace ko ba ta yi amma ba wai in za ka je sai ka tura mata ba sai an mata waya sai an yi gaiwa wannan duk kintsa za ta yi abinda ba ta so ka gani ba za ta yi sai ta kintsa ta gyaggyara in dagaja dagaja take zaune a gidan ba ta yi wa mijin kwalliya ta san za ka zo sai ta sauri ta yi to kaga an kifa ka a ciki da haka annabi sallallahu alaihi wasallam yana da yan aiken da zai iya turawa ya ce wa Fatima zan zo an ko zan zo gobe ko da a ce zamanin ba waya amma dai akwai yan aiken da za su iya zuwa su faɗa amma baya tura dan aiki wata rana ya zo da rana wata rana ya zo da daddare katsam ba zato ba tsammani mai gidan bai sani ba ita ma matar gidan bata sani ba dan ya je ya ga me suke wata rana ya zo da rana dan ya ga shin mai gidan yana gidan domin su larabawa al'ada su duk da rana mai gida zai je gidansa ya yi baccin rana ya ci abinci kawai da ya je gidansa ya tarar aliyu baya nan manzo Allah ya tambayi Fatima ina mijin naki ina mai gidan tace baya nan faɗa muka yi yayi fushi ya fita manzo Allah ya ce aje a duba yana ina aka je aka karaɗe ko ina san sai aka gano shi a masallaci a kwance a cikin ƙasa manzo Allah ya taho da kansa ya zo ya tsaya a kansa ya tashe shi ya ce kumya aba turab tashi ya baban ƙasa daga nan ake cewa aliyu abu tura ko sayyidina ali ya ce wannan sunan ya fi min daɗi a gaya min shi sama da sunan da abu ɗalib ya raɗa min domin abu ɗalib shi ya raɗa masa aliyu Manzala kuma shi ya raɗa masa abu tura da haka ya ce na fi son abu turab sama da a ce da ni aliyu manzo Allah ya rarraso shi ya taso shi ya dawo da shi gida ya musu sulhu ya bashi a gidan ya tafi yasa kaga amfanin zuwan kenan ka je gidanka gidan yakka ka tara akwai wata matsala ba tafiya za ka yi ba cikin girma da arziki sai ka sasanta ka sulhunta sai yi tafiya ka kar ka bari sai wuta ta ciyo su su su biyo ka a'a je kaka kashe musu tun kafin ta ci su to haka nan da daddare wata rana manzo Allah katsan sai ya faɗo gidan ba tare da sun sani ba da haka aliyu dan abi talib Allah ya kara masa yadda ya ce manzon Allah ya faɗo mana gida ni da fatima wata rana cikin dare to kalmar daraka a larabci ana faɗarta ana nufin zuwa da daddare daraka ya turuku tarkan wa turukan wa tariqan ubangiji yace ce was sama'i wa tariq Allah ya rantsuwa da sama da wani tauraron da ba a ganin sa sai dare yayi an gane ko domin sai dare ya yi duhu ya bayyana sannan taurari haskensu yake bayyana to irin waɗannan taurari waɗanda haskensu baya bayyana sai dare ya yi sai ake ce da su ɗariƙo ɗariƙo ana nufin mai zuwan dare da haka Allah ya rantsuwa da sama ya rantsuwa da taurari masu zuwan dare a larabcin aka ce ɗaraka ana nufin ya zo da daddare to amma me yasa wani lokaci larabawa sukan ce ɗaraka kuma sai su kawo kalmar lailan wasu malamai suka ce kalmar lailan din nan taukidi ce kawai ba ta da ma'ana domin asali kalmar daraka tana nufin tafiyar dare da haka in ka ce daraka balaraban asali ko wanda yake jin larabci mai kyau ya san zuwa da daddare to in kuma ka kara da lailan fa kawai ka karfafa zance ne an gane ko kamar kalmar isra'i ne suka ce kalmar isra'i asalinta shine tafiyar dare to amma larabawa sukan kara mata lailan shi ma littaukit amma asalin larabci da an ce asra ko sara yayi tafiyar dare to amma akan ƙara lailan littauki ubangiji ya ce labi asra bi abdihi sai ya ce lailan min almasjidil haram ila almasjidil aqsa alladhi barakana hawlahu kuma ya ce da annabi nuhu annabi ludu fasri bi ahlika bi qit'in min al-layl wa la yaltafi minkum ahadun illa imra'atak innahu musibaha ma asabahum inna maw'idahum as-subh alaysa as-subh biqarib waɗansu malaman suka ce a saboda kalmar ɗaraka ɗin da kalmar isra'i ɗin duk da asalinsu shine tafiyar dare amma wani lokaci larabawa sukan faɗe su suna nufin tafiyar rana to in ana so a rarrabe tsakanin zare da abawa tafiyar tabbas ta daren ce sai a ce ɗaraka sai a kawo lailan sai a ce asra sai a ce lailan saboda a wani lokacin za su iya cewa ɗaraka kuma a tafiyar rana asra kuma a tafiyar rana amma da kaga an ce daraka lailan to tafiyar ta darace tabbas, tabbas asra lailan to tafiyar ta darace tsantsa da daka dai manzo ya zo wa sayyidina Ali da na na Fatima lailatan a wata ruwayan lailan lailatan a wani dare sau ɗaya ma'ana sau ɗaya abin ya faru ba kullum ya faru ba amma dai tunda annabi yayi sau ɗaya ya nuna halacci kai in kayi sau ɗari ma baka yi laifi ba faqala sai manzo da ya zo sai tarar da su duk suna bacci ko ya tarar da su suna zaune amma ba sa sallah kuma cikin dare sai annabi ya ce da su ala tusalliyani shin ba za ku yi sallah bane ina ma dai a ce ku tashi ku yi sallah malamai suka ce wannan yana daga cikin kishin annabi da kuma kokarin son ya sauke haƙƙin da Allah ya dora masa na wa'amur ahlaka bis salati yarka da ka tarbiyyantar da ita ka haife ta har ka aurar da ita har yanzu tana cikin ahalinka daka in ka san a gidanta akwai sakaci da sallah za ka iya bi har gidan ka je ka umarce ta da sallah faɗin Allah wa amur ahlaka bis salati ya baka izinin haka da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya haifi Fatima shi ya bata tarbiyya amma ya aurar da ita ta tafi gidan miji bai kuma ce shikenan to ba zan kula ta ba a'a da yake tunanin zai yi cikin dare fa Fatima da mijinta bacci suke yi kuma Allah ya ce mun wa amur ahlaka bis salati sai bi su gidan hadda daddar dan ya gani sallar suke ko baccin suke da ya tarabba sallar suke ba kuma yace ku yi sallah da aka yace ala tusalliyani yanzu kuka ba ba tashi ku yi sallah ba ko biyin muttafaqun alai bukhari da muslim suka fitar da wannan hadisi imam an-nawawi yace taraqahu ay atahu Layla. kalmar taraqahu asalinta ta shine mutum ya zo cikin dare a wasu ruwayoyin ma bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya tarar da su ba sa sallar yace da su ku tashi ku sallah da ya tafi kuma sai suka sake kwanta suka ci gaba da baccin su ya sake dawowa ya sake tarar da su yace ku tashi dai ku yi sallah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hadisi mai lamba ta dubu ɗaya da ɗari ɗaya haka ne dubu ɗaya da ɗari ɗaya da saba'in da hudu ko wa'an an salim ibn abdullahi ibn umar an karɓo daga salimu ɗan abdullahi ɗan umar an gane ko salim ɗan abdullahi ɗan umar ma'ana jikan sayyidina umar kenan malamai suka ce sayyidina umar yana da ƴaƴaye da yawa amma cikin ƴaƴan umar ba wanda Allah ya wa albarka irin abdullahi kai ka ce ma yanzu in ka tambayi wani umar yana da wani ɗa in banda abdullahi ba a san kowa ba to shi ma abdullahi dan umar yana da ƴaƴa da yawa amma cikin 'ya'yansa salim Allah ya wa albarka shi aka fi sani kamar annabi dawud ne yana da ƴaƴa da yawa amma wa aka fi sani sulaiman shi Allah ya wa albarka wa warisa sulaimanu dawud amma ƴaƴan annabi Sulaiman ƴaƴansa guda goma sha takwas ne aba Sulaiman kaɗai ya zakaransa ya kuka shi Allah yawo albarka ya wa annabta ya ba shi mulki ya gaji ubansa ya gaji annabtarsa kuma ya gaji sarautarsa Salihu dan Abdullahi dan Umar yana daga cikin ƴaƴan da Allah ya wa albarka cikin ƴaƴan tabi'ai shi ba sahabi bane ba amma dan sahabi ne ba ne dan Abdullahi dan Umar ana masa alkunya da Abu Abdullahi yana daga cikin fuqaha usaba sau da dama za ku ji ana cewa fuqaha usaba ko masana fiqhu guda bakwai cikin tabi'ai to Salim dan Abdullahi dan Umar yana cikin su mutum ne mai yawan ibada mutum ne wanda yake karansa ya kai tsaiko ta fuskar wayar hadisi ana ce da shi sabat abin nufi wanda karansa ya kai tsaiko bango ta fuskar inganci ta ruwayar hadisi kuma suka ce kamar sa ɗaya da babansa ɗari bisa ɗari wannan yasa baban ya fi son sa kamar yadda shi Umar abin da sa cikin dalilansa na fin san Abdullahi Abdullahi yadda ka san kara aka tsaga shi da Umaru to haka shi ma Salimu da shi da Abdullahi dan Umar yadda ka san kara aka tsaga to sau da dama uba idan yana da ‘ya'ya wannan yayi kama da shi wancan bai kama da shi ba sai ka samu wannan mai kamar da shi ya fi shiga ransa musamman kamannin na halitta da na ɗabi'a an gane ko shi yasa abdullahi dan umar wata rana da aka yi masa ca wai kai duk magana sai ka ce salim duk magana sai salim duk magana sai salim kamar ba ka da wani ɗa sai salim alhalin ba ma salim ne babba ba cikin ƴaƴanka ballanta na a ce saboda shi ne babba sai ya faɗi wani baitin waka ya mai da amsa ya ce ya lumuna ni fi salimin wa alumuhum wa jildatu bainal aini wal anfi salim ya lumuna ni suna zargi na fi salimin wai saboda na fi son salimu na fi haba haba da salimu cikin ƴaƴana wa alumuhum ni ma ina zargin su dan ba su gano sirrin ba wajildatu bainal aini wal anfi salimu yo da ke tsakanin idona da ta hanci ta da da salimu da tawa kamar an tsaga kara wannan yasa salimu kullun a idona yake kullun ina haba haba da shi to sannan kuma gashi da ɗabi'a kyawawa gashi da san addini gashi da san ilimi da haka salim dan abdullahi dan umar ya yi kama da mahaifinsa yana daga cikin manya-manyan tabi'ai ya mutu a shekara ta ɗari da shida bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka hafiz ibn hajar ya faɗa a cikin at-taqrib at-tahzib to salim dan abdullahi ya rawaito hadisi daga babansa abdullahi dan umar dan khattab Allah ya kara musu yadda an abihi daga babansa abdullahi anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ni'mar rajulu abdullahi to wannan hadisin malamai suka ce mursalus sahabi ne domin shi abdullahi dan umar ba daga bakin annabi ya ji wannan magana ba ya ji magana ne daga bakin yayarsa hafsa an gane ko abin da ya faru shine abdullahi dan umar yana ba da labari ya kasance gauro kan yayi aure sai ya tare a masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam dan ya rinka samun dama yin sallar dare to ana nan kwana biyu sai ya dan shagala baya sallar daren sai ya kwanta ya baccin sa amma dai a masallaci yake kwana domin karka dauka duk wanda ya kwan a masallaci sallar sallah a to da ka abdullahi dan umar yace duk lokacin da ake sallar asuba da safe mutane sukan zo su gaya wa annabi mafarkansu dan ya fassara musu domin da annabi ya idar da sallar asuba yakan juyo wajen mutane ya ce waye mafarki ya gaya min in fassara mai abdullahi dan umar yace wata rana na kwanta bacci sai ne mafarki mai ban tsoro mala'iku sun zo sun ɗauke ni sun cicciɓe ni wannan ya rike kafada ta ta dama wannan ya rike kafada ta tago suka kai ni gindin wata rijiya ashe wutar jahannama ce yace na ganta kamar rijiya ɗari bisa ɗari ana zindima mutane a cikinta bakinta a ɗaure kamar yadda ake ɗaure bakin rijiya yace sai da naje aka buɗe min ita na ganta na firgita na ce subhanallahi sai suka ce kwantar da hankalinka ba matsala kuma da shi yace to wannan mafarki yayi matukar tayar min da hankali ina tsoron in zo in gaya wa annabi kai tsaye kada fassarar ta zama ba mai kyau ba sai na zagaye na je gida wajen yaya ta hafsa me ɗakin manzo Allah sai na gaya mata kin ji kin ji mafarkin da na ya tsorata ni amma idan annabi ya zo ki gaya masa kar ki ce ni ne ki ce wani ne to ana zuwa ana gaya wa annabi ba a faɗi Abdullahi bane shi ko annabi sai ya fasa kwai kai tsaye sai ya ce ni'imar rajul Abdullahi ki ce da Abdullahi ya kwantar da hankalinsa ba matsala wannan mafarkin ai ba na da hankali bane na kwanciyar hankali ne lau kana yusalli min al-layli ina ma a ce ya ci gaba da sallar daren sa da ya saba yi malamai suka ce wannan hadisin ba abin tsoro bane ga Abdullahi dan Umar abin farin ciki ne domin mala'ikun da suka ce masa kwantar da hankalinka ba matsala sun ba shi garanti shi ba zai shiga wuta ba kawai hannunka mai sanda ake masa to shi bawan Allah na kwarai ko yana aikin ibada wani lokaci sai ya tuna wuta sannan kaifinsa yake daɗa zabura ko da a ce shi ba nata bane ba domin wannan shine hikimar Allah ya sa wuta ya sa aljanna wuta wani lokaci tana zaburar da masu kokarin shiga aljanna don su dage su je su shiga aljanna in sun san fa in ba su shiga can ba to ina za su can za su shiga to tsoron can din sai ya daɗa musu kaimi na su nufi can an gane ko قال سالم سالم دان عبد الله yace fa kana abdullahi ba'da zalika tun daga wannan rana da annabi ya gaya wa abdullahi wannan kalma mai daɗi ni'imar rajulu ma dalla da mutum annabi yace da shi ma dalla abdullahi da abdullahi to tun daga wannan rana salim ɗansa yake cewa la ya namu minan laili illa qalilan baya bacci a dare sai ɗan kankanin lokaci mana tun daga nan da abdullahi ya zage ƙaimi a wajen sallar dare to kuma bai sake sakaci ba me wannan yake nunawa sallar dare tana taimakawa mutum wajen shiga aljanna kuma ya zo hakan a bayyane cikin hadisin abdullahi ɗan salam hadisin da abu dauda ya rawaito manzo Allah ya ce wa sallu bil laili wan nasu niyamun tadkhuluna aljannata jannata bi ku yi sallah cikin dare a lokacin da mutane suke bacci za ku shiga aljannar Allah salin alin babu matsala ubangiji ya samu aljannar sa da rahmatsa Allah ya nuna mana gaskiya ya ba ikon binta ya nuna mana ƙarya ya bamu ikon nisanta ta wassalamu alaikum wa rahmatullahi